tarzoma ya barke a bayan da aka nada sabon sarkin misir yau da hantsi tuni dai jami'an tsaro suka shawo kan lamarin kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp haruna muhammad ya shaida mini a hirata da shi ta wayar tarho eh abin da ya faru shine mun samu labari misalin karfe goma sha biyu cewa wasu matasa gungun matasa sun fanzama kan titi sun je suna ta kone-kone da tayoyi suna tayowa da al'umman misau an kula eh. sai samu wannan rahoto sai mutanenmu jami'an tsaro wanda suka hada da polisa da suka garzaya suka garzaya gurin nan a yanzu da nake maka magana deputy commissioner yan sanda yana gurin sannan an akwai wanda aka kama sannan kuma komai ya lafa tun da farko kuwa na tuntubi mazauna garin misau ga abin da suke faɗi sunana shehu ahmed duba garin misau kuma muna wa allah godiya subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan rana na naɗa sarkin misau abin da na gane wa idona shine bayan an naɗa sarki an gama sai tarzoma ta taso amma allah cikin ikonsa da yardansa jami'an tsaro sun yi dukkan iya ƙoƙarin da ya kamata su yi wasu cutar da kowa ba wasu su musguna kowa ba amma dai sun yi abin da ake bukata a gwamnatance a yi shi kuma a tsaye da abubuwan da ake gani yake faruwa a kai wannan shine abin da ya faru yaya fadan sarkin a yanzu yana cikin fadansa ko kuma dai yana wani gu eh, a yanzu dai yana cikin fada bai fita ba kuma fadan mai martaban tana kewaye da dukkan jami'an tsaro ta gabar da yamma da kudu da arewa duka. yanzu dai cikin garin misaudai dai mu iya cewa ƙura ta lafa kenan. eh kura ta lafa sai ko inna ba za a rasa ba za ka samu mutane suna nan jefi-jefi suna tattauna abin da ya faru a kai a abin da yake faruwa cikin garin miso a yanzu haka bayan nadin sabon sarki da aka yi ya jawo ta tashin hankali a cikin gari tashin hankali kaman yaya tashin hankali dore ne na mutanen cikin garin miso wanda suka tara na kamar me da me ya faru haka cikin gari a yanzu yanzu abin da ya faru jama'an gari ya sun ce sai sun kona fadin sarki shi ma dai sabon sarkin alhaji ahmed suleiman da ya tuntube shi ya shaida mini cewa yana cikin fadar lafiyar salau abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.